وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم اعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كما يقول الله وأتوى أن المدرسة في نفسي القرآن بل تفسير القرآن بتعتمدين المدرسة إن شاء الله في القول ولا أنت وأن الله سبحانه وتعالى أمام الزواج فرعون muna fara fara ne ka kokon bara zuwa ga mahallin mu Allah ya sa abin da muke karanta ba ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya ga mu kiro fara ne da aika da ne Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu tsira mu tsira tare اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان muna cikin sura a cikin tafsirin shi a yi mata wato suratul nur surar haske ni da kuma Allah ya mana rawa ya tafsir a duniya da kuma a Najeriya yau za mu gani dai kan darasi na goma sha shida a wannan shekara ta dubu daya da ɗari da talatin a cikin wata mai alfarma ta Ramadan ba hauki yake wani zai shi zafi to ina da nufi ya sha Allah wata ala darasi na kansu wata shekara kuma sai da yi tsamfani wannan abu ya wuri ke da tsawo wannan dai Allah na wata karshen amma shekara mai zuwa mai yiwa a yi babu isa mai yiwa a yi babu ibrahim da zai zan da su mai yiwa a yi babu wasu da su kuma na al'amari ne na Allah muna mako Allah ya mana baiwa da kyakkyawan karfi Allah ya kawo cikin jama'a da shirya wata wata ne alfarma gaba daya ta bangaren farmari ba su da kuma ya yi muku kurakuran su gaba daya a da a suna ayyuka da karatu darussa da ake gabatarwa na wurin masu sauran zuwa ga suka gaya muku ga waɗanda ba samu damar da ya kasa cin ko dvd ba ko kuma ɗayan fitiri wanda suna a kokarin ana cikin asiri ba ɗaya matsayin fitiri a matsayin na kofiyo ke na nace ana iya samu a shagunan na farko mai da muka fara shagunan farko na da muhammad kabir a nan darin islam kasuwar laushi a nan wani ba akwai telefon lomba wanda yake ta ɗaukar telefon lomba sai ya ɗauki hankali akwai babu dabba babu ne ne babu ne ne ne ba ce sifir larabci ne sifir larabci ne in larabci da ce sifir samaniya da su in wani da yi ne to a hannun sai a ce babu dole shi ne للجديد والعمل المرض وكل ما كان قليلا ما كان في بعض يرجعني يعني أنا شيء سبق عن الإشتغال في يرجع في وغني ثم صار مسؤول يجري ورصا أي ما هو في معنى بعض أقول بعض يجي أقول في يومي يمشي له فلو بعض تقر بعض فيجد بعض أكلمه فيجده بعضه هذا أقول سنة sai ashirin da biyu sai saba'in da da biyar babu takwas babu shida babu uku babu ashirin da biyu saba'in da biyar ga wani ke bukatar ne da wata shuka da suka ma da ake yi ko na mu ko na mu ba da rai shi a ba ku kara mana fata za a samu a hannunsa Ah, akwai dvd akwai yan bidiyo akwai na ah, maza da na mata gaba daya na san ba kowa ne da halin da ya da yanzu ba sai ya biyo dan uwa yan wa da yake anguwa ma da anguwa shi kuma da kwanta ba za zama sirrin babu tabbas babu biyu tara ɗaya biyar babu bakwai babu takwas babu biyu tara ɗaya biyar biyar takwas babu bakwai ماذا أقول بقية لما وأنا أقول لك وأنا أقول لك وأنا أقول لك وأنا أقول لك وأنا أقول لك أما يقول لك في جرجعة وقالوا هو أقول لك وأنا لا أسأل الله أسلم وأنصر da aka kada a cikin kasuwa duk suna kokarin gaba da rabar da yake bukata haka yana da shan gudanar

Assalamu alaikum malam da fata dan saduwa lafiya. Malam da sai baka ka warware mana na matsalar din Allah. Ina cikin neman aure sai kuma a lafiya wa kowar gida na kudin zuwa Marka. a kaura mana aure da amarya ta da wata daya. Kowar gida ta da Marka. A shari'a ko dole ne ita ma amarya ina kai ko kuma zan iya na biya mutane idan na haka na yi rashin adalci ne ko ya abin yake ba da tafi mata fada na ya gobe na farko shirya musulunci musali da duk wanda yake shekarunsa sun kai na ba da adalci da masu musulmi wanda yake cikin halin lafiya ko da ke halin lafiya ta ta ba bayan ba kuma hanyar akwai da nutsuwa التي أخذتها في الحضرية هو أي فتوى في أكبر إذا هو ينواجه هو أفرد ذلك لما واجه حتى هو أن يقوم هذا الفرد ثم كان مسعي منه فيما واجه به هذه واجه أمرا واجه إذا كانت مزروعة كي تكون واجه إذا كان هو وراء كنا به متعلم ما وجدت أن يقوم بقوم بقيمة في دابة أمام ذات رحيم babu kuma dauki da abin da yake mana sarki ta Allah da kama wata ta kowa da muhimmanci to kowa wani ya yi kyau dan Allah shi ya da abin da sabata da kai ta yi wa Allah wa zura fa inna ma yakana min dunum kama sun da sabata al-ali ko da shi ne yi mana da kuma in kun samu dama saboda suna karanta da gaban mutum kamar yadda wuta idan ana da abin ke kankare tsaka a cikin karfe to ana kuma zubar da zubar don haka kai yin sake ka zo da wani kuma gidan idan ka zai sake ka zo da wani to a kan gida idan ku miji yana da mata abin da ya shafi na arziki da ta so da wani ne wani na so idan ma ka kana da naira miliyan goma kai kana da naira dubu goma shi yake da wani biyu ne a kanka su fatan wa wajibi ne muhalli wajibi ne biya zama da wani wajibi ne ba kuma da kudin ta ba sai za ka yi kokari kuma ba ka kasu su da ke faɗuwa ta makarci da su sai ka ce da ciyarwa da shayarwa a ba a wani kudin gida su zuciyar ka za ka kin ta kai kuma gida ta sauke wani idan ke ce ne da wani da kuma gida ba su ke da sai da kai ta ta sauke wani idan ka na da ba ka ce ka biya wa a ba da kai da ya da ke ba mu ne matukar ba ta sauƙuwa da ita ta gida biya ne ba in ta sauƙuwa ta wani da ta sauƙuwa ne a yi da ta ne ba ta kullum da zan zuwa wata kasance gwamnatin biya mata yi tun da wanda na da wata tashe a nan ba bai ne idan ka samu dama kace zan biya a uwar gidan da amarya su yi tare a lokacin uwar gida ta san da wajibi amarya a wannan amarya ta san da wajibi uwar gida ta ne da yi sunna kuma ba bai ne saboda ba ta yi a kokari ne تلك المدرسة التي يقصد على المستوى التي فيها يجب تفرع به الحقيقة إلى وليعته إذا لم يكن لها ما يعرفون طيب الدين والأخلاق من دون تنظيم وليعته ذلك في كل شيء يعطيه الذي هو ليس تنظيما مفهوم فيشوفون الذي يقع الذي الذي يوجه الذي الذي يوجه فأنا ما أقول لله ما نعلم شيء ولا نعلم حاجة من جعل الله أحيانا إبراهيم يعتاد مشارة أمريني يعتاد أصحاب يقولي أنا أننا أتمنى أن لا تترك أبونا هو مشاعر لما يكون وصل السوق وممنوع نحن وسيلة حياة الله وجل أعلم أن كانت أنه هو abin da zama a yanzu da na san wani bayan da kyau da dama ya sa wasu kan mara kan ba amma a tsarin mu na kan kawo a masallacin nan ba ma idan muna zuwa karatu karatu ka ya ce mu ke bukatar mu yi magana ina son wani ya aure da wannan ba su ne karatu mu ke kawo ba ne ba ne ba ma ba ba ka yi nan yin haramu wanda sai dai a ka'ida ko ta ko kan kwana yana da muhimmanci fiye da dawo kwana wannan ya sa ga ɗaya ba ta da dama suna ajiyar kurani a yau yau ثم يريد كذا بقى على كل شيء باخذ على علماء اللي كما تقول يجب ان تتعلم بطل فوق اللي فيها كنت تعمل بعدين على كل ما يحاول اما مدير على شيء اللي هو يريد كما تعمل لكن ما في احد فوق الحكومه الا في شروط اللي يفعل ثم تكون على ما لو تتكلم لما تشوف كان in ma magana aure ne tsari ne da iko ko tsari da ba da iko لتقال لديك مثلا أو ليك بيحالات المكان كما في ليك حكومة المكان أما أكثر من هذا يعني رئيسية مكان إن يجي حكومة مكان لا تأخذ الناس مكان لأن أنا قرأتها ليس التي أجي أخرى أما جزء من أكبر الواحد أكثر القرآن ولا نخصي مصر فيها سير قال عن الإسلام أنا لم يكن كان وسيحظ لي هذا وذلك هو الأمم من ذلك ولا تذكروا أن تقولوا لهم الله يبارك مرة أنا muna ma kuma ba Allah ya yaro ko ba dukkan alheri amma duk irin wannan na yi alheri shi ba na bukata in karatu ne kawo tafsiri ku zo mu yi tafsiri mu wasu ina ba Allah ya yau ba shi wani abu ne da ba wannan ba da ne ne in kina son wada da aure sai da ya samu iyayar a gidan bukata ni ina son mishin ki da aure ina ba goyon baya kuma na ta kira babban kada wanda ya kara mai mutuwa akwai wata wata kira ga mata ko wata fara ma shi ba shi ba shi ga amma ta ko da ba ya ta ko da ta ce ko nan ba kallu ba ku da da ya kuma ba shi da shi ka ko shi ba ba da ba da shi ba ne ba da shi ne kalila yawa ai sai ka ko karatu ko to mu da shi karatu mu yi karatu da a abubuwan da kuke nema abu a ga alkhairi a yanzu da kuke muku akwai da neman wasu kwarai a ciki ko ba ce idan an sa kayan da ko kike idan an sa kayan da ba da ne idan ka mu da na idan an sa kayan da ba ku ta da ne ka mu da ya ga ba da sa ya ku ke nan zo kuma ko na da wanda ke ata a duniya da Qur'ani kawai yanzu wala ta rubuta wani malamin in kana da wani abu tura hukumar makaranta in ba ta ne ya tura hukumar makaranta akwai ɗaki ne ya da mutum na da zai ke bukata kawai ya magana da hukumar a kamar kanada a kan ya yi magana yau wata biyu a kan nuna bincike ya yi a kan sa da kuma ne a kan ta ta da cewa a kan da wani da ne ke da yi magana amma a kan kuma sai an yi kowa shi ke da yi magana in ku yi magana a gida to wannan da kan kwata yau ce kan yi magana ta bane shi ma ba farko da kan noma ko to Allah ya yi maka mutum ta bai kuma kana da shi wannan ya samu ke sa ma ta ne ko ka ta ne sai sai ma ne ya san da su ne ga su ko su ba wannan shi ne da wannan lafiya amma dole da ka ke karanta da su suna buɗe ta kamar wannan da su ko kuma sun da ake ne ko shi da sai ba wannan ne ne wa ya samu ba ma ta ne ya yi in wasu yin gaba kuma wani yau a shoki duka mawujan kuma muna buka su wani alheri kada wani baka ba ta yarda ba duk ta ji wani kuma na jiri na ya mutu shafi na na ya mutu abin da muke neman a wurin Allah ya ba su su da Allah ya kare su ya yi ba na albarkace maza da yau Allah ya kare abin koran Allah Allah ya kare su da kamar su masu neman aure Allah ya ba su mara da fari masu neman aure Allah ya ba su mara da fari ya yi da yi ba Allah ya kare su da مصنع غير محل علاج لا يرى ما wanda ke cikin sun rayuwa a sa iyali wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wanda da suke addu'a wa iyayen da ba da wani gudun Allah ya amsa musu wanda suke neman zaman lafiya da abokan zaman kwanci da Allah ya daina da zaman kewa wanda da iyayen da cikin wani hali Allah ya yi wanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya duk abin da muke da ita addu'a a bayyane ko a koyi a fili ko a sirri wanda Allah Allah ya yi mana abin da muke neman kariya mun sani ko mun sani da in sharri ne Allah ya kare mu يقرأ كما سورة نور إن الله تعالى نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء التي لا إذا من فليس عليهن جهاد أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بذنية وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم والقواعد من النساء القواعد القائلة والقواعد من النساء تظنون تشتم ما تشكو التي لا يكون رفاعا ما تغفر aure ba da yadda a nan shi da tunan babu laifi da yi an yi abin da ya rahu na suka ɗauka da kayan ku amma sai da suka farfi jani jina kada su rika bayyana kuma su rai da su kudu su da ado wa an yi nasa abin da bayyana da kuma inda a wasu kare su da jikin su ce a cikin gare su wanda wannan asirin mai shi ne a cikin mai shi ne wannan haya ta gwamnati da aka bayar da shekaru suka yi yawa a cikin a wani shekara ta tamanin wani shekara ta tamanin wani shekara ta goma wani shekara ta biyar mata da shekaru sun ja da yawa fara cikin ta canza ganin mu ya samu rauni tafiya sai da kanda na jin masu da yake masu walla da sabon su da yake a cikin da ya tafiya ne wanda da mutum ya yawan mata da shekaru ba sa sha'awar lokacin da shi ya riga ya canza da wanda ألوثنا العلم والقوائل من النساء ولمن ما تعذر النسوك سكر كل مجلس وسكر ذلك النسل ولا ذلك دون النساء مباركة كمال الزوجية يريد كمال النساء عشان من الزوجية ما أمن الحقيقة ما قام بالنسوك على الزوجية كل ما يقال بالنسبة للشيء يتهوز الأولي فأقول له بقاء هذه الزوجية إما أنه كان بالحق كما يشري الله فنبت على سنة النار الله يتفاهم في سنة ليشو أي مرضنا يا رسول الله يا متبرجات بالدينة لذلك موها لشوكو تريد يعني ايه؟ تريد يعني رمضان سنة شوكو ولا رمضان فيها لا أعلم دولة عرض جانب ولا دوت شبو ولا أبو تيمي يدرس ولا يعيش شبو ولا شبو ولا ولا المترك جانب يتم على رأسه بعض الفتوى أن الله لا يجب لك أنه جانب saboda shekarun sun ja amma zai da wata bari da su jira ko da wani da kuma kada ku bayyana a wasu umma ba kada ka ce da yayin da muke yin shi ba shi da dama wani a kan da ka da da wajen kai ne ba to ba ku kada wannan da ka wani ba da gari a wuya ta da wasu rubuci a hannunta tana kada ka ba ba sai wannan ba ko da ka so ba to duk da yake ina ma ba ya ce wannan ya kuma da garin shi da garin da ta mun Allah ya ana ba ayyar tsakin da sai wanda kunna inda ai ma ko huwa ko ko za su yi ne za su dace su dinga da cikin su gaba ɗaya ko da su kuka su kiya shi kamar yadda ya wani kuke shi da shi da ta yi da shari'a Allah ya ce tsayin da kunna wannan shi kan gidi da shi su tsaya su ja da hanyar sauki amma idan za su sanya su zama a cikin kamala da cikakken kaya shi ne tarbiyya shaidun ba da yawan da yake kuma sai da ya tsara a وأيضا مشاركة المرأة جلسة في مهاد عملي السلسلة بالشيوة مطلع من الحياة من الاستشهادية التي يتمكن بماشينه كل صاغرة لها ناقصة جزء منه ما شاء الله أشياء منه مكافأة yadda za ki zarga yin ke ganin baya ya kawo saboda sun kofa to kan wani dalili da zai shiga a biyu yanzu kuma kawai su ba za ka zaɓi wajen da ya yi a yadda ba shi ya zai ya faru ba da duk abin da ake bukata da kuna da ya aure me da shi kuma da bukata saboda kowa sa to kuma ne da kira ko a wannan shi ya da me yasa mutum ne yi ya zama saboda wanda yake kana in ya ka sun ta kana da ba ba a tsammanin kuma zai yi sabon أخيرا من الإجراء يعني هو بيدي إذن أخاه الإجراء غيره إذن الإجراء الذي يسوء أنا أمصر كل شيء أمرك وذل مكانة ليك إذن أولي بيكي إذن سمع الله وقول أفضل من إيمان فارس والله الله قدير ميدين أليم مدين مفهوم فيجرات ويكون أمر يسعى إلى الدين شيء قديم فقال يجب أن يوم لا تبكي عينه إذا كنت مجلنا ما لا يجب ليه ليه لو هذا كمان يدخل على نفسه المسلم ولا يكون عبارة عن الجواب منقول بيده كل ما يجب أن يتأكد أن تعلم المرأة تعلمها يخليه توقف بيني أهل الله يجعلنا الله يجعلنا نعم ليس ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أموالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ليس على الأعمى رجل فيك مساق حرج ولا على الأعرج حرج باطل فيك ظلم ولا على المريض حرج باطل فيك من لا ولا على أنفسكم باطل فيك ريب أنت أقل في بيوتكم وتعلم تأجل أجلكم أو بيوت آبائكم قولكم جزيا إلى أن تعلمتي أو بيوت أمهاتكم ما أريد تعلمت إليه أيكم هذا أو بيوت إخوانكم ما أريد تعلمت إليه أيهم a yi yan uwan ne ki kai ko ne ku ni ko ne babbai wato kuwa ne wa ne ko uwa ne ko uwa daya aw ku ni aka wace ko ba ne ki ku da yan uwan ku ba da da suke uwa ne ko uwa ne ko uwa ne ko uwa daya aw ku ni ta amana ko ba ne ki ku da a gida kan gidan bakwaronku an mutu Allah ya ku babu da yake a nisa gidan babu da ku kuma babbannin ku an mutu an hawari ku babu da yake a nisa gidan ka auna ku an mutu tsara ku babu da yake a nisa gidan ku nomin ku an ba a lakkun masakina ku babu da yake a nisa a gidan abun da an mutu yawan da yawan gudun da wato bayan ku an mutu tsari ku babu da yake a gidan abun da mutu ke tsari laisa alaikum janabu babu da yake da ba a yi gare ku أن تأخذوا سعد جميعا تعريف ولك كثير في لو سعد يكون يسوق أو أتساتا قوة قوة إحنا عليه فإذا دخلتم بيوتا إن بعد بجهاده يوصوه بعض الصدق فسلموا سلم أداء وصدقوا أتونا ولوه هدية بيتها من عند الله جل وعلا مباركة وينبركة طيبة ميلانية كذلك كما هكا يبين الله لكم الآيات الله يبين لكم آيات التي التي لأنكم تعجلون كفر يوم فيها آيات مقدومة موتة الله يبين لكم ليس على الأعرى الباب الذي يولي في مكاره ولا على الأعرى الباب الذي يولي في كل وجوده ولا على المريض على الباب الذي يولي المادية أي شيء وتأذن تتعلم wanda yana faruwar musulunci saboda akwai sanfi kamar har ya samu da babban alheri ba suna sanfi in yi amma ce yana da wani safi dai kan asali wanda bai kira ko zai ka sai kore rana ta da aka wata ta safi ne zuwa samun zai kore ya ce su kuma shi karfa ne ya kawai karfa wato ya karfa ya da ya karfa ta fito da sharri da lafiyar musulunci ba zuwa na ba suna da sharri ba ka yi aure a wata shawara wasu ba ka yi aure da shawara

to a farko musulunci ba a tsaka shi da makamu da ake yin kai da makamu da aka maka wa ra ta da a wani musulunci a cikin ya ci da kuɗi da gurgu to yau a yi ba su inda ne ke ci gaba zai zama a wuri sai a hasari wa ra ta da wani kuma ba a tsaka kuɗi da makamu lafiya idan mutum bai kasance da ya ce wa ra da kai ba sai kawo shi ba da kai ya da ya tudu ba a tsaka kuɗi da mulashin da ke al'ada ko kuma mulashin da ke al'ada ko gidi ba a tsaka kuɗi وظل الاستثناء كل شيء الا النساء وظل الشيخين يقول فما بلغ فالاستعمال الحديث المقال يدعو والذي يقول لك انا احد الاسئله مثل مقاوم مقاومه يا احد الاسئله بلوى يا احد الاسئله مقاومه يا احد الاسئله بلوى ربا سوره ربا الله ليس ربي مفهوم طيب حتى كل اذا ما نزل الى الحلال فقط بعض بعض بعض misali a cikin da fito ka ne kuma sai abin da ke hannun da ke da na biyu ba wannan ba ku kai haka shari'u saboda zanen mafasu mukaddam ana zanen masarai wani ana zanen haka ba da lafiya ba ku da ke da shi tana da shi ko wanda zai yi da ko wace muni da ya ce da zai yi da sai yi to sai an tsaya da wannan amma kuma kiyar da zai yi da ya ce da ya ce tabbata akwai ku da zai yi ko wanda zai yi da ku da zai yi duk da aka na ake ɗauka a samu kariya ya dace da ruwa ta so da hausa kai waɗannan makamai rin da ake tafiye cutar na bincike ya bayyana a duk da kan na abubuwa a duniya mutum shi da zuwa kawai ke kamuwa da cutar a duniya on daily basis statistically mutum dubu goma sha uku zuwa sha biyar ke kamuwa da cutar da a duniya a kullum kuma 93% na masu cutar na rayuwa ne a afirka wannan lita duk wanda da suka fi kowanne mummuni kare da iya tafai bauchi akwai wanda a cikin bauchi idan muka da sauran arewacin bauchi ke suka fi yawa a kwanci idan suka da yin kuma suka ne wajen kasa a wurin gari yawa a ranar jini da an kawo ba ta kana sun amfani da wannan suka da ne da ya rasu kuma jini ta rasu ko kuma jini ta rasu da ba ta kwa kana su ne da ka da wuta reality wannan da suna asali a kai matakan da ake bi a kare kai da su kan tsaye iya da su ga yauka a kan su da kai da yau na farko yana da wasu muhimmanci a yana da kawo wata rena ko albarkace ko kuma su yi ma'ana yana ke da ake wa da wannan amma yana yi da zuwa yi su kanin kamar da kuma shi hannun da yau ba su yi a kai shi da wasu da su ne da ake kamar haka ba a zai yi wani ba na su yi wani kawai shi ya a yi da wasu wanda ya yi wasu yi masu da ya ba a kai da shi da shi يرى بيننا ما جاء تذكير بتاعنا وبشر لو كنت في بعض ما تدري لا تقول لي تدري لا تدري لا تدري تأتي أي ولا تأتي لا أنا ولا يمكن ولا يمكن قلبي إنما مدير كوبل يلو تدري ليه ولا تكتير هو توي كذا كلام هو أبن يسمون إن أي ممكن أأتي هو أي مقاتي مطمن في ذلك يلو تدري يا سعدو كنت يا سعدو لا تدري لا تدري ولا تدري الأكثر الدليل خلي كلنا بيريد أن يعيش يعني شيء جديد كنا يعني يعملوا كل ذات الأعضاء المسجع لا لا لا ليس كذا يسمى يبغى دليل كذا يحصل في كل جزء ولا تديش ولا تديش ولا تديش ولا تديش نقول لكم تعبير ذلك الأجل أو تعليم ولا نحصل مطالعة شيء يقول لكم بلوك بالكمبيوتر وتقول أنا أتدين وأنا أبغى وأنا أتدين wato dini a da tabbatar da an tabbatar cewa sai kai ne da shi dole da dama tura da aka yi ba ta cikin da ni daga wata ya hada yi kuma da zai da zai ka da kuwa ya kawo wani sai kuma da shi ne ko ne ba ni ba ni sai ya ta kara ma a da mu me ya da shi kuma ya da ku da wannan hukumi ne ku kiyaye wannan hukumi ku yi sa ka zanta a wannan lokacin da kuka fara al'ada da wani shi ne ne bayan da wani ana masa wani cewa ana samu shi ne wasu asibitoci musamman na gwamnati da ba mu kariya kuma abubuwa sun lalace za a yi jira abin da ake yi da wani ɗan wata aka yi shi na zai tare shi na kawo wata ma'aikata na a nan ana sawa wani wani wani na haihuwa a kan jini za a ɗaga da abu a kuma jawo a wata a kan wannan jinin da haihu an ta kuma wa'ayi duk da na ana wata su da ta kuma sun zo sani amma ne da kuma su da za a kawo a wurare da haka wajibi ku kiyaye shi waɗannan ababe daga cikin muhimman ababe akwai yin ko yin primaritar da wato primaritar da shi ne zai ɗauki kanti ne ko a ɗauki hawa sai a gwada jininsa shin kana da shi ko ba da shi shi ta ka aure shi shi ma sai a ji a cikin jininsa a tabbatar kiyaye ko ba da a bayan mutum da ba da shi ne na zama wannan shi ne shi da babu yawan na yake shi yana da kai a nan ba amma a kare da ana ba da da dama sun daga ta magana su babu mutane يجري في هذه الدليل من الذي ذاك يجري أو ما كان كذا من الله شيء محمد لا ترى كذا أي ذاك ذاك أو كذا ما يجري فهو هو كذا كذا يسمى الأليم نحن جمهورنا على ذلك لما قام عليه ذاك ذاك ما يقول المريض هذا المختلف وكان يقول في جرم الله ما في أحد لا يجري فبدأ وانا لدي لا في حاجة لا تكون أصلا فيها يمكن أن تكون أي شيء وما في شيء أنا في aka kin da shi ana da shi ba da ilimi ne sai ga shi Allah ya kare to kuma da wanda akwai nasosi ne wanda ke bayyana wanda kada mu shigar da ta mutum halaka wa la kuntu bi ilmikum ila tahammu Allah ya kare ku ala mutum halaka da kada mu wanda da tsafar ya kure da ya ya ta kai wa da mai shiga abu mun ka Allah da ya ce wa ya ba sai na wa kada ka kare imani da shiga da to da shiga ba ai ka da shi da imani sai ya ce da ya ya ce ya ce ya ce in mun ba da da da mun ba da da mun ba da da dauki kan da da shi kan da shi kan shi mu ka san wannan har ya ce da shi kake shi wata gobe da ka gobe da gobe da shi gobe sai ya da ya ya ta shi ya wa ne sai ya ku ida da kai gobe da ya ce zan kora kuma da sai ya ya wa ya ce kuma kai dole sai ka ta ne sai ka kai ta ba da gobe da ta ne mu ba ko ba ko ki to ne ne za ka magana da shi kan shi sai ba ka shi ya halatta cikin musulunci ita ce a gaban jumhurin ulama in an tabbatar za a yi aure a tabbatar mijin ba da shi a tabbatar matar ba da shi wanda ina da mafiyar muhimmanci wannan shi ne a muhimmanci a jini musulunci wannan shi ne asalin rigakafi da ne ya kamata ba ba ya koyi da shi da abu a bakuna wani da dama a kai shan wannan abu da musulunci ya amince cutar wani da mutane da suke a kai shan amma ba ka yi mutu da tsinkani a kansa kuma aka yi mutu a kuma da shekar da cikin wasu ba kuma ba ma shi da a yi wa ɗayan mu ko da rashin wata gudan kogin za ka shi rashin shi ne a kan bashi kuma na ba da shi wanda iya da wasu muhimmanci wannan iya da muhimmanci a cikin muhimmanci wanda shi ne asalin da ya kai ya ne na kuma da ba ba ya kuma da ya kai da mu a wakuna ko da dama a misali wannan abu da mutunci ya ne مثال كل القرآن يصير عفلسة أما الله لا يمكن أن يترجع عفلسة هو أخي يمكن أن يقول الإنسان لكن هو مثل ما هو ضرب لله أيوة آدم هو رجل من الأولى وجزاء الجنة الجنة لا يحتاج إلى الجنة ويقال هذا بعض الأمور ولا بعد الجنة هو الله يجزاه أنا أرجعت فجزتنا وحماتي الله أنا أرجعت الله يرضى هو أخي أرقام الصلاة أرقام الصلاة أرقام الصلاة الله تعالى يقول ولا يهدى الأصنام لو كان الأخير عن إنتاجية الزيادات الأساسية فقد تجد طبيعية يوديها الأمة المغتابة مشكلة لو كانت يوديها مثل أخلاقها وما أسمنا ذلك بل شو يسعى في مدارس فأغذية أولية كل لله أبدا هو أدارهم لا أمكن جبل لنا مثل الزيادة جبل لنا يقول الزيادة sai ta ta wata sai ya bayan yana da asibiti ya tsawon mabarajen wani rufon wanda duka ba da daidai ko da kiyaye asibiti zai da ba da ba a waɗannan wurare za ka rage kiyaye hatta da wannan suke da ke ɗalibin kiyaye ta ce ko da kiyaye ya dace da aiki da kwallon kwallon kuma a ƙa'ida a ƙaru mai kyau zai yanzu akwai kwallon da ake yin sa daga wata ƙasa wata shirarun ƙarfa a rasa bakwai kwanin shi ɗalibin kiyaye شيء هو قد أن يجرم على سكن وشغل مكان قبل يكفي وعليك التنبيه أن يتبع على بروكلي لم أدرك أن يموت أمام الدنيا منطقة تشكل من population and all population na faruwa da population kan abin suna faruwa a population kan to da kana ko a da mutane a duniya su ne bayan population disease disease da ake cikin wannan na bota da ba da mutane a duniya sai da abubuwa da ba ta yi suka fice sauro ba ta iya yi wa suka fice sauro in ya karye hanyar أما وصلت في الدنيا الآخرة الله يحسن من الإيمان قال أمر يحيي كنت أحسن تحكي أن قد لا يفعلون أمر آخر عليها يقول في الدنيا المتعبسين أما الآخرة ليس عليكم بشرط أن تأخذوا جميع المؤسسات بعض الشيء متعبس عليه والأسئلة وله شيء فلها مثل الأسئلة وعلى عليه إنها أسئلة للأسئلة لأنها لو كان هذا محمد صلى الله ان وسلم فلا يحيى فلا نحن لا شوال كده لا عمل كده لا كوكا عمل كده يساعد جدا على ذلك ليه كيف قال لها كل شوال كده لا عمل كده يساعد جدا على ذلك إنها فقط أولا تبقى تحتيون أنا أنا وضع هذا الحديث على ذلك فأعطيك حديث يا أخوة أنت فعلا كثيرا أن تبقى بريدي شيخنا هنا أنت بالنسبة أقول شيء لأنكم لأنكم

ana ci ana gana wani suna a kan da ko da ka sai a kashi ka tara iyalanka matanka ta'yanka a ta abinci tare ya da fadana ko da ka abinci gida wajen an zama abin ka ba ka ce ko zo ku zama da wannan yana kara wa kuma tsaunari juna فإن هذا الرجل يدعونا لجهله فقد يمكن سلم على أنفسكم أن تسعونه تجية من عند الله الجسم ولولا أن مباركة الخير ومن البركة مضيفة وشرك الإلهي قبل ذلك بن عباس بن في بن جلال هو فتي سلام علينا يوم ربنا سلام علينا يوم ربنا وأن يتفكروا لدولة الجنود كل الإناء رحمة الله عليه على الانتقاء فالسلام على عباد الله الصالحين هو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الذين تبعهم دفائر الصالحين وقول أخذ الرجال بقوة خلافه وصوان حدثت الكوبة التي تنعم الشيطان خيرا من السلام لكن الكوبة وقوف للسلام كما يجب أن يكون آية ولكن لا يمكن أن يكون آية الذي أخذت النتيجة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على لا يستأذنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استعملوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون أحسن كلمة الذي وأن آخر من ذلك الإيمان الأمل نصف ما عليه وصفة ورسول إذن الشيوان رضا الله سكر في جأسة الذي أنا يكون يؤمن به هذا السياحي بعض الكفر له رسول الله فبعد أنا وإذا كانوا أخذ إن ظل أسعادة على الشيء الذي على أمر كان يتولى الأمر الذي يشكروا جماعة ما يثبت أنه جميع الأمر ما من أخذ الدب أقول لكم وبعد إشارة لنا ko miji ne ko shafi masallaci ne ko shafi wasu mata ne ko a wurin karatu ne ko a wurin darasi ne ko a wurin masallaci ne ko a wurin gini ne duk wani aiki shi ne da al'amarin jami'i lam yana kuma su imani ba ta ajiya su ba ta ajiya har ta ajiya ta ajiya wa sai sun ji ajiya wani masjid ne za mu yi ya rubuta da ajiya muna da masjid ne za mu yi wasu abinci muna da masjid ne za mu yi mu biya bukata sai sun yi masjid a annabi ya tsare da masu wani shugaban addini baya halatta da ana kai addini ko kida da gare da irin da saboda al'umma ba ta kasa ba su shugabanci in ba a yi da shugabanci a kan biyan Allah ba ko al'umma ba ta kasa ba dole duk inda shugabanci ke da kula da shugaba shugaban da in yi Allah wa ya yi a bishi in yi ne a ba ta nasiha a ba ta kasa Allah ya ba shi kuskure ya kuskure da kai wanda shi ke sa'a ya tara in nan da ne ya sa'a ne ka ya san da zaka lalle ne wannan suke neman cin da wuta أولئك الذين ولدوا الذين أقول يؤمنون بالله ورسوله تبدي إيمان الله ورسوله wannan tsarin lokacin ba su da alƙa idan ka yi yin sa don wani sashen shi a yanku don wani bukatar su bayan ka tara su a yankin addini ko tana kana da ko kuna da yaran makaranta ko kuna da yaran lafiya بعد ان الذي كبار الذي أمر ووضع وأنا من قدر السياسي أبعد ما يدري فيه فبدأ راسنا سوزك مع الإنسان يقال إنني دوني ويدريني أشوف إن أحد يقول لي أشوف قدر السياسي أبعد أقول لي فيه وأنا قدر السياسي أبعد أقول لي أبعد لا يدري وفيه يوم لا saboda cikin da ya lalace ko da ake kamata ko ya bai da ba a ne ko na ne wanda ya muke nuna komai idan muka da shugaban hukunci zai yi za mu yi wani cikin wani ba idan muka yi wani da ya wani da ya ce ba ya ce a kogunan makura ta a inda ya biyu shi kuma shi tsoron Allah ya yi wani Allah ya biyu wanda da ta samu wallah wanda da ta samu wallah ko wanda ruwa ko da ba Allah inna Allah lalle ana da nabuwan da ya fara da kima mai yi kai da shi لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد الله الذين يتسملون منكم لوعدا فليعلم الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أما الذي لا تجعل دعاء الرسول كان تنشر النبي ونوفق النبي bari da kun tsakaninku kan tsari ba zai kun ba ba kamar kuna roƙon junan ku ne kada ku ce wannan ya kada ku sanya roƙon annabi kamar kuna roƙon ne kamar kuna roƙon junan ku kamar kuna da roƙon ba da kuma junan ku ba ne da Allah ممكن هنا وهذا اليوم تقدير الجمعة تقدير الأقوال شيء أنا الدعاء الذي لك الأموال شيء تقدير عبد الله بن عباس وتوجد أمر الذي لا فيه وليه وكلفه من دليل الدعاء أو الدعاء الذي الذي يأتي أن رسول الله كما أكل الربا وموكله وكاتبه وكاتبه Allah shi ne ba mai shi da riba da mai sa da riba da mai karɓa da mai da rubuta riba wa nan a nan duniya ya ce wa to kada ku da shi ne na da an da a rabu kada ku da a ga da kamar yadda ka ku yi in yanki wannan abu da kuma wasu shi muzi ba kada a wani duk abin da Allah ya zuwa kan babu abu da ba ka wada mafhum tayyib ne duba wannan da kuma ke ma'amuwa yace shi ne su wannan da wasu tafsirin surar kamar ma ya ce annabi ya fi yi wa mai ba da ramuwa da mai karrantawa duk wannan imani annabi ya fi yi wa masu san da karrantawa to shi ne lafiya da addu'a da kuma da addu'a ne ka kuma ne ba a tun ba ba kar sai addu'a da kuma ba da tsarin ku da tsarin musabbakar addu'a da ba ya da samu wani idan mu ne ya kuma ya addu'a ko shi wannan da kamar ni wannan da kamar Allah ta yi da dole amma addu'a da yake shi ne Allah kuma ko ba ana abin da yake zai yi ne da bakon kare suka kai ya mu da gaskiya sai zo da ayyansa al-asal wal husayn da ayi da fatima radiyallahu anhu yake zai yi addu'a tun da sun kare ta mu ku da cewa a yi ne addu'a annabi yana yi kuma suna amin to duk abin da yake yi ne wannan asalsa ya zo wani amma ka kare da sai addu'a kai to kare da kare da wannan kin yi addu'a na hawa kan kare shi ne da addu'a ba kuri بينكم كالغاية حالكم بعض كم يشكي أبونا الذي سواء نقطه من سوى وطبق عليه الحاجة جاءت وهذا لعل السنة الشعر لا جاء مثل مثل نتيجة تفكير اليوم حين اكتسب ولا أحد يجعل أن يكون أكثر وهو لا يجعل لله يفهم فحقيقة كلام الله قال رب محمد الله يعلم ذلك ما هو أن أقول أن محمد مو ذا الأمر على أن بعد ذلك يكون محمد لا wannan ma guda ɗaya ba ta ne bane ka ce na muhammad ya ce ko ce muhammad ya ce ba ta ne bane sai ka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inda ba ta ya ce inda ce annabi Allah ya ce ya ce inda ce ma'aikin Allah ya ce ya ce ma'aikin Allah na da misali Najeriya ya kawo da mana da misali a kan kan wuce da ake nan da zai ka fara sa hausa shi ne wannan ba ya kuma ba ake fara ba amma gaskiya a hausa mafi inganci ma'aikin Allah a wannan Allah ya kuma da abin da yake Allah wanda shi ne hausa da gaskiya ma'aikin Allah a wannan yake Allah saboda ma'aiki asali fadi ne tsofce ne iya nuna wanda ya aiki ya yi tafi lura yiwuwar kafa maɗebi maɗebi maɗebi ma'aiki ma'aiki in ka shi ne wata mamu yan yan mace mai kan da shi mace wanda yake dantawa mace wanda yake ginawa sai kuma mace wanda yake ginawa na matashi wanda yake tsarawa matashi wanda yake da ya so ma'aiki wanda yake a yayi ma'aikin Allah wani ya yi kallon to a wurin sai Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah yang l مثالي يمثل من دخل في صلى الله عليه وسلم الذي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الى سيما حد وكيل من يسرق له فلن يسرق عليه babban marwasu shi ne wanda aka ambace ne a wurin sa da yau kana shi kuma in shi muke shi ne an kira nan sa sai mu sa su ba sallallahu alaihi wasallam سيدي لا تدعوا مع رسوله بل لكم كتفاء بعضكم بعضا كان تسير شرع النبي إن كنا شرع حميدة في شرع الجنوب يا حالي احتفظ الوزراء يا الذين آمنوا لا تفعوا أصواتكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تدعونه من غير ذنب بعضكم لبعض اللغة المريح أشياء ثلاثة مفهوم ولا أنا أطلق من فوق فجأة بخلق الليالي من خلق أعراض وأما لسنة فأنا بين أمر جاء في التسليم ومناسبة السيئة وقد تقصني لا أتوقع توقيت السيئة لسا طبعا أنا أعلم على أي شيء يعيش يا أخي ولا أمريكا من ساعة ساعة تنظم هو أي مؤخر نسوته ولا أمريكا من ساعة ساعة من في قبل الثلاث والسلام على خير الأنام مشهور خير الجوزية رحمة الله عليه فلنا درجة مثلا في حساسات من التي الأولى أن محمد في هذا من سبق عليه إمام مالك يقول أقول كثير من الله صلى الله عليه وسلم إذا يكون لهم فينا yana shigowa da المدينة shi ne ya yi yana shigowa da yawa shi ne ya المدينة ɗauka kan doki me da yi ne kuma su Allah ya ce kasa hakan da ne kuma samu da kuma da abu mutum da Allah ya ba su sun gari duk wanda mutum da wani ba a hana ta ba ba shi da sabo kuwa yana yawo a kan doki ba cikin da ilimin da Allah ya ce da ba ba haka da ba ilimin da ya zo da lokaci da sai da sai ya wani mutum shi gobe ya faru da Allah ba ka da Allah na ka ba mu ba su wani yawo to duk wannan duk wannan Allah girma shi yana tafiya da muhimmanci amma kun za su girma shi kada mu fita ko fita a kan kan wani tsari a mutum da sun girma shi Allah ya ba mu yi fasiya ba a kan yadda yake bukata na'am wani ya alamu ta kun da zai da san da suna yin kullewa da a cikin da aka sa ya san waɗanda idan suna aiki da annabi a ayata da kada su tsika na tsawon jami'a Allah ya san waɗanda suke sa a wannan umarni suna suna alewa ya san da suna suna alewa ne مفهوم وأقول إذا نزل الجنود تقول يقول لي أنا عايز كده كده وصلنا لو تغلط يقول لي يخرب الزيادي زي ولي يقول فوالي وصفتها يقول غيرهم قالوا لكن أنا بالعيش الزيادة لكن أنا بالعيش الزيادة يقول لي سيكون مصيرها وقسمها سيكون إلى أولياء فأنا أتلاقي شبوك أكثر من الله أنا أتلاقي أمري يكاد أبدا أنا أتلاقي أمري والله يقول أنا يكون لي شر كذا كذا جماعة ديوة أمر الكلام هنا فإذا فعلنا شيء في المجلس يعني فتقول أن يكون الإنسان البدع يكون فيه من قبل البدع هو كل سوء شيء يتناول المؤمنين ويستمتعون يملك بذلك أن يكون بذلك وكان كثيرا وما يقول أن الاجتماع في هذا wanda suka tafi ya sa wanda suke gida kuma suka tafi a yanzu ta Allah ya wasu ka yake wa Allah za bari a gida kana da annabi ya yi masa kana zuwa a gida ya fi kan ya kuma ya yi ra'ayi da masa robar su kaya ya yi ra'ayi a cikin gida suna mutum da tsada ba kai ba a lokacin shi ba ya sa ya yi masa Allah ya gida ya ke gaba ko sauran da ma'a kuma zuwa a buga alimar gida da yake shi ke sun ne ɗansa ne sai ya bari a gida ku da ba ku da gaga ku za a je aka kuma sun da wani gida sunan da ya ce da sunan da ya ta kuma ya ta sunna shi ne ya ta da nuna ka kuma da ya ta ya kuma ya kuma munafiki ke duk inda ake magana a cikin munafiki ne ba duk inda ake magana a cikin ko a cikin munafiki ba ba mu wallahi ya sai Allah ya tabaya shi yasa munafiki na wa'azi da mutum ke da kowane mutum a rayuwa Allah ya kare mu da zuriyar da munafiki فالله هذا الذين يخالفون عن امره لليل جماعه اتفاق الله اكوكم الناس الأمر في أكل قوه هو الأمر في أكل مش أكل الأمر نسا لو الأمر هي أوسع ولا الأمر هي أوسع فمن أن الإسلام الأمر خلقه والأمر هو الأمر على كل الأمر الذي يليه كل سنة بس أي كذا أبرك أقول كونيكما نسوا كل كذا كذا ونسوا أقول وكذلك من يدعو روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان فليعمل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة لكتبت الله يقالون فتنة على أولا إمام الخطاب رحمه الله في تأشير الشركة duk wanda ya saba manzo Allah ne ya kare da mutum da sanin da sanin da mutum ya ka wani ne da wanda mutane ya ce ne ya ce abin ne ba bin sawadi ne ba wani sunna bane a duk abin da ya mutanta dinsa wannan Allah wanda ta kan duk yi ba wannan kuma ta tare da shi ya ke cewa kowa mun ne ga Allah da ce wani ya ji ga mutum kuma sai Allah ya yi bayani kuma ya ce man aba an da kana jannata wa man aba an da kana aba wanda ya yi da shiga aljanna wanda ya samu ne zai shiga wuta an yi musiba ko da baro kin an ne a samu shirka da fitina ba to a lafiya wanda ya samu ba Allah kuma zai samu azaba a mai radadi Allah ya kare mu da karama sallallahu alaihi wa sallam sai ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد أعلمنا أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما علموا والله بكل شيء عليم ألا مصورة أخوة إن لله ما في السماوات وما في الأرض na Allah ne duk abin da ke cikin sama ya daga sai na Allah ne gaba daya duk abin da ke cikin sama ya cikin kasa mallakar Allah ne ya sai ce inna na an kuma da kula da wannan alaiha na Allah ne ko kuma lillahi mulku samawati wal ardi yanzu ba ya ta to haka mulkin sa ne mallakar sa ne mu ne shi Allah ne mu kana kada ya alamu ma an su alaihi kuma ya san me kuke kai shi Allah ne duk abin da za mu aikata abin da za mu fara abin da za mu saurara Allah ya sani wa yawma yurjauna ilayhi kuma akwai ranar da za a dawo da su gare su mutane za a dawo da za a mai da shi za a mai da shi kowa da kowa ne sai a gaba da Allah gobe kiyama laisa bainahu wa bainahu kaljuman tsakanin ku da Allah babu kabila mu faɗa Allah yana yi ya kara mana haka da a yi tsare طلع إلى مصيب وقال الأمر إلى أمره فلينجي مصيب ما تأخذ بما عمل كنت أخذ مثلا التي تعيشك والله أتى بكل شيء يقول لكم عليم مجيني نيجي قلنا يوم الثالثين مني القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت فاستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم تعالى أنا هذا هو علي بالله التوفيق إذا أنا يا رب مرسل رحمه idan ba kai mu ba karatu kuma ya ka ba ma akwai kaya wanda suke da marani wannan da Allah ba mu kuma ne ka kawo to bayan akwai san wannan muka ko kokarin jama'a da Allah wanda suke da marani Allah don Allah wanda suke da marani ko ba mu halin fara da su su zo su amma za a yi suke da marani saboda da dama muka yi sai mu sai a kawo da wannan kisa na da dama sai ka mu da suke su a a ce mutum in yana ba Allah ya shirya da marani kuma sai ya mutum ba zai shi ma a yanzu a ce mutum Allah ya haɗa kofin ya karɓa ya karɓi haramun kuma ya karɓa duk wannan da aka ce wanda ba ba ta wata fita amma sai ta wani ba ba ta wani suna zaune kuma suna ne ka annu kuma duk an zaɓa ta kuma ne a kan a kan sun ne ne ba ya amma masu ba'an da kan hasarar aljanna waɗanda suke da marayu a kusa da zanuwa da ɗan yariya da tattala a jesiya da wani za a yi ƙoƙarin gabatarwa zuwa gare su sai su yi ƙoƙarin zuwa amma kada su yi waɗanda suke da marayu kuma gobe da kuna kuke ji da nan ba da mai ji da mai ji ba sai yanzu ba da ruwa sun zai ta kafa yayin na kare da bakwai yayin bakwai yayin ɗaura su da jiyar na mai ji da gaba ɗaya to ba san sanin ne ba da na yi wani tsari ne da amurka na goma sha shida irin kamfanin wuraren suna da yasin ta kai da su cikin karatu dai kuma yanzu bayan wannan shine karatu da kan ya yi ba wani kan ko mu ga lokacin sallah kuma na kuma ko mu cewa insha Allah kun da ga wasu da mu da tambayoyi sai dole ne a kan kowa da kowa an san mutumin kirki ne wanda ba a zalunta aka kana kuma ba wani bibare ai da mu su ga kai an yi mafi yawan ba su da ba ba su da ake da bibare a yanzu masu da suna kiyayewa amma waɗanda ba su ba gani ba wani an sa masa a lokacin arziki wani a yankan farce wani kuma a ƙarin jini wani abu da tsaikuwa ai da mutu ya yawan ba mu da tambayi to ku za ka wani na kuskure ne masu arziki su wannan ya sa da ke tsaye da ke kaji da wannan ya kuskure ne saboda hanyoyin kamuwa da shi da ɗaya da cikin hanya goma kare me yasa ku saka ka san zargi ne ma kuma maka da kan biyu wannan ba daidai ba ne da yake da laifin cewa tilas ne da ba ai ba zargi ne ta da ake kuma saboda samun ruwa ne kuma da wani tsari da hadisi ya hana mutum ya sa da cikin sadaka jaridar musulmi fitarwa da aka yi da wajen talatin da bakwai sun fasa da fadawa na sama da malamai ɗari a kan cewa sun fi yin fiye da musulmi ba da ramu ce wajibi ne saboda ba ma wata kamata abin da na fiye wajen sa amma dan yin tafiya da muhimmanci don a kare duniya daga lalacewa wọ́n lẹ́yìn ẹ̀dùnmọ́ ìjọba àti ọ̀sán ọ̀rẹ́ ní mo sì yẹn ní àwọn tó lè ṣe àá sí bá àwọn ọ̀rẹ́ náà tòun kẹ́lẹ́ àti ẹ̀sùn wọn lọ́kọ̀ọ́ lè dìde tó bá tó lọ́kọ́ kó wá káyé ṣáṣá ìlànà àti fífi wọn ṣáṣá òun yẹn káyé. ní ìbẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ̀ bá wọn lọ́wọ́ duk wani da ba mu wajen gidan su kai na yi ya kai kan zuwa gare da duk da ba wani ba ta yin jini na a yana son ta yi na ka kida ne na ya ji ne an ce ne ko ki da na ta ta ne na kanta يعني باب ولا بعيوبة أكيد أنا ما ولا بعيوبة ليه ليه تقول إزاي لا تلا إذا ولا إذا ما نفعت تقول نفسي واحد بين هنا طيب ده أي ده أنا ما تكتب ونسيه يقول لي مو ده بعد أما إنه مني ما تسمع يا ولد ما أنا أقول أن يعني هذا شيء هذا في الدخيل لو أنت هذا ما تبغى أنا شنو بكتب الدخيل كم فاهم فاهم هو أنا فلا وأنا بقى هاو هو ما كان هذا شيء كبير يكون مسكين wannan shi ake ba ana ba da sa'i ɗaya ne ga kowane mutum ɗaya namiji mace babba yaro ɗa bawa in dai musulmi ne wanda ya ce da silsila ga kowa sa'i ɗaya musulmi kuma guda hudu da kowane mutum ɗaya ko kwana biyu da sallah ko kwana ɗaya da sallah ko ranar sallah da batun zuwa ɗiɗi in dai ranar ɗiɗi ne to ba da kanka da sirri malam idan ne wannan haila ya ɗauke idan ne wannan haila ya ɗauke bayan sallar asar idan ne sarki zai yi wa da rida ne kawai ko sai ya yi asanar da asar ta fi nuna da riba in bayan da asar da ya yanke yi asanar da asar da jira da asar da asar da kare ya mutu da magariba in sha yau su ne da shi ne talaka karfain da ari wa zuna ɓangaren da ya da ko wanda kuma wata ta yi kyauta mai sha ina yin magariba in sha ne kadai ba ta magariba da kyauta bayan in sha ولو ولا يعلم قلبي يأتي مدى ولا يشد له أن يسأل دينا حتى يعلم حكم الله يجي بايع حتى يكون يجي يقول الله ويجي كدوار ذلك نفعل ما لا يعتبر ولا يتعالى يقبل المنكر والله ما القبول يولد عقول في من أن عبادة الله أن الله يرى